This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Sarfila hashin da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a shirin na safiyar yau Litinin 11 ga watan Nuwamba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga sarfila da kanin labarai. To hawa shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwa na cikin gida da waje tare da zaɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗu a ranar Laraba. akalla sojojin chadi goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da talatin da biyu suka ji rauni a wata gama tsakanin sojojin kasar da 'yan boko haram a ranar asabar haka kuma za a ji cewa jiya lahadi hare-haren jiragen isra'il isra'ila sun kashe mutane da dama a labanan da arewacin gaza kanan labaran kenan a bangaren rahotannin za ku je da al'ummar jihar zamfara ke ci gaba da kokawa dangane da halin niyasin da suke ciki game da matsalar tsaro da ke kara ci kamar wutar daji a sassan jihar yau wata na na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma dawo mana ga karkara haka zalika muna tafa da wani rahoto kan alwashin da hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta najeriya great green wall ta sha na cewa za ta raba irin dabino har miliyan biyar mai samar da yabanya sau biyu a shekara. Seedling da za mu raba na irin dabino da za mu raba miliyan biyar dinnan wannan planting season da za mu shiga. A lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan ɗari biyu. Sai a biyo mu domin jin waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafi. To amma da farko ga kashin farko na labaran duniya. To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya. 'Yan kwanaki kafin jam'iyyar Republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa. Shugaba mai jiran gado Donald Trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa. Kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba. Sanatocin jam'iyyar Republican da suka haɗa da John Tone daga South Dakota da John Coney daga Texas da Rick Scott daga Florida suna gudanar da wani zaben sira a ranar Laraba domin jagorantar majalisar yayin da tsohon shugabanta Mitch McConnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru ashirin. Trump bai amince ba ko ya fito ya nuna goyon baya ga kowannensu daga cikin 'yan takarar ba, amma a ranar Lahadi ya bayyana cewa yana sa ran sabon shugaban zai bi wata hanya ta daban daga tsarin da aka saba na majalisar dattawa. domin ba shi damar naɗa ministocinsa cikin sauri. A ɗaya bangaren kuma shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar Laraba. Kuma zai buƙace shi da kada yi watsi da Ukraine in ji mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan a jiya Lahadi. Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar 20 ga watan Janairu bayan doke mataimakin shugaban kasar Kamal Harris a zaben shugaban kasa da aka gudanar a ranar biyar ga watan Nuwamba. Biden ya gayyaci Trump da ya zo ofishin Oval a ranar Laraba in ji fadar White House. A wata hira da aka yi da shi a shirin Face the Nation na gidan talabijin na CBS, Sullivan ya ce babban saƙon Biden shine alkawarin jajircewa don tabbatar da miƙa mulki cikin lumana, sannan zai kuma tattauna da Trump kan abubuwan da ke faruwa a Turai da asiya da kuma gabas ta tsakiya akalla sojojin chad goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da talatin da biyu suka ji rauni a wata aron gama tsakanin sojojin ƙasar da 'yan boko haram a ranar asabar kamar yadda mai magana da yawon sojojin ya bayyana yana mai cewa an kashe 'yan boko haram casa'in da shida. a jiya lahadi janar ishak a cek bai bayyana inda aka kai harin ba kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan boko haram goma sha ɗaya tare da kwace makamai da kayan aiki rundunar sojin ta tabbatar da al'ummar kasar cewa an shawo kan lamarin kuma ana ci gaba da gudanar da ayyukan gano sauran abubuwa a wani bangare na operation haska night in ji ashek yayin da yake magana kan farmakin da sojoji suka kaddamar domin fatattakan mayakan boko haram daga tafkin chadi. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc gaba kaɗan a cikin shirin sarfili zai sake dawa da ƙarashin labaran duniyar to amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jihar zamfara da ke arewacin najeriya jihar da ke ɗaya daga cikin jihohin arewacin ƙasar da matsalar tsaro ta yi wa katutu daga gusau fatar gwamnatin zamfara ga Wakilinmu abdulrazak bello kaura da cikakken rahoto A daidai lokacin da wasu al'ummomi ke murnar samun sauƙin hare-haren 'yan bindiga a hanyar Buso zuwa Funtuwa, wasu mazauna yankunan karkara a jihar ta Zamfara na kokawa ne tare da neman agaji a kan farmakin da 'yan bindigar ke kai masu a gonakinsu a daidai lokacin da suke aikin cire amfanin gonar da suka noma. musamman a yankunan nasarar bukullu da zarumai da wanke da moriki da bilbis a ƙananan hukumar mulkin bukoyim da maru da gusau da tsafe da zurmi da dai sauran yankunan da ke fama da kalubalen tsaron a jihar zamfara kamar da wasu da suka nemi a sa kai su suka bayyana mani daga yankunansu daban-daban. Yau wata na uku kenan ba zama ba tsayi ni da yara ko yaushe sai mun hanyar kasuwa mun tsare an je kasuwa an dawo yanzu kuma sun dawo mana ga karkara muna cikin wani hali da farin da gefe da ɗan hali ko shi sai ɓarayi nan sun sun kashe mana mutane sun ɗaukan mana mutane sun yi daji mun suna kone mana kayan a unwanin kayan gona yanzu haka ga can mun gani bakin daji sun sun sun koro mutanen mu daji kaga shekaran jiya siyan nan ma ana gama la'asar sun ka shigo gonakin mu suna ta harfin kowa da kowa sun ka samu harbi suke, sai da suka harbi muna mutum biyu suka kuma tafi da mutum daya yanzu haka yana hannu shi ma wani shugaban yan banga a yankin dan kurmi na karamar hukumar mulkin maru cewa yi duk da kokarin da yan bangar ke yi wasu lokutan yan bindigar na kai hare-hare fiye da sau biyu a wuni daya wallahi yau mutanen nan sun zo muna har kashi biyu sun hito daga wajen ɗan gode da sun ka gangaro kuma dukkan sojoji gari don Allah yana roƙo ga gwamnati don Allah ta taimaka mana. Yan bindigar dai a jihar Zamfara sun bullo da kai hare-hare ga manoman ne a yanda suka cire amfanin gona bayan da haikutar tsaro ta tarayyar Najeriya ta bullo da wani sabon salon yaƙi da yan bindigar da ake kira Operation Fansar Yamma wanda tun bayan kaddamar da shi aka samu sauƙin kai hare-hare akan manyan hanyoyin jihar duk da cewa a makon nan ma sai da 'yan bindigar suka kai wa sojoji hari a lokacin da suke kan hanyar su a cikin garin Bilbis ta karmar mulkin aikin nitsafe lokacin da suke gudanar da aikin sentiri Haka ma hanyar gurusu zuwa Nasarawa a yankin karamar hukumar mulkin bukayum ta zama wani tarkon mutuwa ga matafiya a yankin inda 'yan bindigar da ke dabobin su da ke cikin dajin makakari da gandu ke tara hanyar ta karkara kusan a kowane lokaci. To sai dai gurup kaftin Ibrahim Bukar na sashen hulɗa da kafafen yaɗa labarai na harkar tsaro tarayyar Najeriya ya ce 'yan bindigar shure-shuren mutuwa ne kawai suke yi. kwanan nan a inda sojojin sama suke ta ruwan bama-bamai a kan wayannan 'yan ta'adda to kaga dama abun yana shirin karewa sai ka ga yana guje-guje su abin da yake faruwa kenan amma mu sojoji za mu ci gaba da aikace-aikacen mu. To amma ya ce akwai buƙatar haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ganin an kai ƙarshen matsalar kwata-kwata. Al'ummar jihar Zamfara yana ci gaba da biyan miliyoyin nerori ga 'yan bindigar walaude a matsayin kuɗin fansa akan 'yan uwansu da aka yi garkuwa da su ko kuma a matsayin haraji. Abdulrazzaq Bello Kaura sashen Hausa na muri Amurka daga Gusau a Najeriya. A gaida Abdulrazzaq Bello Kaura yanzu kuma ga ƙarashen labaran duniyar. jiya lahadi hare jiragen yakin isra'ila sun kashe mutane da dama a labanan da arewacin gaza duk da cewa firaministan isra'ila benjamin netanyahu da zaben shugaban amurka donald trump suna tattaunawa kan hanyar da za a bi idan trump ya hau karagar mulki a watan janairu shugaban na isra'ila ya ce ya yi magana da donald trump sau uku tun bayan zaben shugaban kasar amurka a makon da ya gabata kuma ya ce suna ɗaukan matsalar iran da kyau daga kowane ɓangare da kuma haɗarin da wannan matsala ke haifarwa. Netanyahu ya ce yana ganin babbar dama da Isra'ila ke fuskanta a fannin zaman lafiya da faɗaɗa ta, amma bai faɗi ƙarin bayani ba kan wannan magana. Kafin gudanar da zaben Trump a cewar labaran Isra'ila ya shaida wa Netanyahu cewa yana son Isra'ila ta kawo ƙarshen yakin da take da ƙungiyoyi biyu masu samun goyon bayan Iran, mayakan Hamas a Gaza da kuma mayakan Hezbollah a Lebanon. kafin rantsar da shi a matsayin shugaban ƙasa a ranar 20 ga watan Janairu. Ƙungiyar Taliban Afghanistan ta aiki da wakilanta zuwa ƙasar Azerbaijan jiya Lahadi domin halarta wani babban taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ke zama irinsa na farko tun bayan da suka kwace mulki shekaru uku da suka gabata. Kafofin yaɗa labarai na gwamnatin Afghanistan sun rawaito cewa Mut'ul Haq Khalis, shugaban hukumar kare muhalli ta ƙasa, ne ke jagorantar tawagar ta Taliban. wadda ake sa ran samun matsayin 'yan kallo maimakon a dama da su. An shirya fara taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda aka fi sani da CAP 29 a yau Litinin a Baku, babban birnin ƙasa Azerbaijan, kuma zai ci gaba da gudana har zuwa ranar 22 ga watan Nuwamba. An cire ƙungiyar Taliban daga tattaunawar sauyin yanayi ta ƙasa da ƙasa a baya-bayan nan. saboda babu wata ƙasa da ta amince da ita a matsayin halastacciyar gwamnatin afghanistan kuma ba ba su izinin zama a kujerar ƙasar a zauren majalisar ɗinkin duniya ba daga ƙarshe hukumomi sun ce sun kama wani matashi ɗan shekara 25 da aka same shi da makami a lokacin da yake barin wurin da ake harbe-harbe a jami'ar tuskegee da ke jihar alabama hukumar tabbatar da doka ta alabama ta bayyana mutumin a matsayin jakis marek na Montgomery, amma ba ta bayyana ko ɗalibi ba ne ba. Ta ce yana da bindigar hannu mai ɗauke da na'urar sauya bindiga ta zama mai haɗarin gaske, kuma yana fuskantar tuhumar gwamnatin tarayya kan mallakar bindigar. Ba a dai san ko Marik yana da lauya wanda zai iya magana a madadinsa ba. Harin na ranar Lahadi ya yi sanadin mutuwar mutum ɗaya tare da jikkata wasu sha shida. hukumomi sun ce mutumin mai shekaru sha takwas da ya mutu ba ɗalibin jami'a ba ne. harabin ya faru ne a daidai lokacin da jami'ar bakar fata a tarihi take gudanar taron ɗalibai da tsaffin ɗalibai karo na ɗari. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla har yanzu dai muna najeriya wannan karan a abuja babban birnin kasar inda hukumar kafa shingen yaƙi da hamada ta najeriya wadda ake kira great green wall a turance ta ce za ta raba irin dabino guda miliyan biyar mai yin yabanya sau biyu a shekara wannan dai na daga cikin muradun samar da bishiyoyi don cin ribar samun kuɗin shiga da kuma yaƙi da ɗumamar yanayi wakilin sashen hausa nasiru adamu hikaya na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya aiko mana Hukumar da ke aiki a jihohi sha daya da ke fama da barazanar hamada a arewacin Najeriya na yayata kamfen ɗin samun akalla kowa ya dasa bishiya ɗaya har ta samar da kariya da inuwa. Shugaban hukumar sali Abubakar ya ce an samo irin kuma duk wanda ya same shi zai rika samun makudan kuɗi. Dibino zai tsoro shekara uku zuwa hudu ya soma yayi 'ya'ya kuma zai 'ya'yan nan sau biyu a cikin shekara. Kestawa da muka yanzu sidilin da za mu raba na irin dibino da za mu raba miliyan biyar ɗin wannan planting season da za mu shiga. lissafin mu shine a shekara za a iya samun biliyan 260 na naira aka yi girbi kenan za a ce koya ne aka tsinki wannan wannan yanzu da ya samu kamar 20 misali muna kyautata zaton akan cewa a kowane wata zai iya samun miliyan daya daga gindi 20 na wannan dabino da za mu raba a shekara zai iya samun dabino na miliyan daya da zai sayar a kowane wata game da tsarin nan na dasa bishiyoyi don samun biya daga kasashen ƙetare wato carbon credit sada Abubakar ya buƙaci jama'a su kafa ƙungiyoyi don yin aiki da hukumar wajen samun kasafin. Maganan carbon credit da kai a haɗa ƙungiyoyi. in so za a haɗa karfi da karfe ne kowa ya huto mu haɗu mai wannan abun tare shine zai amfane mu a nan gaba mu samu kwanciyar hankali a cikin yanayin a cikin wannan shiri da muke da shi kowa ya kokari kuma a gidansa ya yi wani dan lambu inda zai rika yin kayan miyan gidansa ba tare da masu ya kasuwa ya abin nan ba wato yadda ake cikin tsananin kuncin tattalin arzikin nan yawa kowa ya samu dan wani dan waje a gidansa eh. in yana neman shawara daga wajen muna da ma'aikatan da za su je su yi maka a gidanka ma ka nuna musu filin sai su je sai su haɗa maka a yi maka lambunka kayan miyanka duk kana nan kana da shi a cikin gida ba tare da ka tafi kasuwa ba Gwamnatocin jihohi da kungiyoyi kan kaddamar da dashen bishiyoyi amma ba lalle ne su samu kulawa ba bayan kammala buki. Lamarin dausayi a yankin arewa ya hada da kogunan da hamadar ke kafar da su musamman a lokacin rani. Sunana Musa Bala ya kasa ni National Coordinator na Arewa Green Movement. Akwai wani abu da ake kira River Bank. Shi hade da jama'ar ya taho ne daga yanki wanda ya hade da tafkin Chadi. To ran da hanyar ruwa ɗaya ta toshe to samar da ita ma za ta dakata. to shine dalilin da ya janyo wannan tsolancewa na tafkin chadi sai an yashi wannan haɗejiyar jama'ar in ana son kowane bangare ya samu kyakkyawar gudanar ruwa eh. kuma watakila zai sa tsirrai su ci gaba da fitowa bishiyoyi su ci gaba da hayayyafa babu ko shakka a ciki daga nan ne mutane masu noman rani suke samun gabbai da suke fidda ruwa su kai gonaki su kai tafkuna su kai ko'ina domin wuri ya zama da ni'ima tsirrai sun fito wuri ya inganta ko'ina kore shar sare bishiyoyi don samun itace lokacin girki bai dakata ba duk da samun zaɓin hanyoyin iskar gas da wa'in ma ba rakusar amfani da su a karkara ko wasu na ɗari-ɗarin amfani da zaɓin don gudun tashin gobara. Nasiru Adamu kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya masu sauraro ana sauraron shirin ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne ta tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka duk da aka sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma lokaci ne da za a saurari shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. Masu raro barkan da wani sabon shiri na ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu fara duba wani zargin damfara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarrafi lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtaka da Abuja inda akasarin ƙananan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya wasu kuma har kukuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da ke karkarewa da Allah ya isa ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a. Inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne. don wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali ɗaya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji. To, salamu alaikum sunana Buhari Nusa Kumriya. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. Sabida akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwan sabon gari maraba wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. a da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina eh, da yake yi suke harka arziki gaba daya shi yasa ni ma har na biyu wasu mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa alhaji idris dan gwamulo so sai eh, sakamakon irin shidimar da yake wa shi eh, umar garba adahama so sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri tunda shi alhaji idris a gidan haya yake to dan ya shi umar adhaman suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari za a ba wa masu gadin gurin nan to shi da yake ba mai karfi ba ne a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan har ya tara kuɗin nan to da ya tara kuɗin nan aka fara samun dubu hamsin muka je aka kai masa da ni aka kara samun dubu hamsin muka je aka kai masa sai sai to tun da ni wani lokacin na harka fatauci ne na dawo ina gari bana wani abun shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune ce to tun da ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun muka je aka cire masa guri aka nuna mu na sa guri albarka to daga ganan ni ma sai na ga guri kaman alaman yayi mini to da na ga yayi mini sai nake ce masa to ni ma ina son kaman na san nawa zan bayar sai ya ce to muka daidaita ya ce na bashi dubu ɗari biyu da hamsin a wannan lokaci kusan shekara uku da ta wuce kenan to bayan mun yi haka sai akwai wayansu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo ɗahiru sai ya ce to shi ma muka muna zuwa gewaya da shi sai ya ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya na tambaye shi kana da fili a gurin na ya ce eh dama ai fulotu goma gare shi zai ce to wani amini na ne zai siya ya ce to wanne yake su ya yake so ya ce hamsin da hamsin ya ce to a bashi dubu ɗari uku da hamsin ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi aka ce za a je a cire mana daga baya ya ce zai kara wani 50 eh, by 50 don aka kara masa 350 eh, suka zama 600 a 700 yana da 50 by 100 to bayan an yi haka muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almukutar sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malam naira dubu ɗari bakwai to ana nan ana nan sun je za a cire guri ko kamun haka kamun a ce kamun a yi dagin nasu sai shi kuma malam umar din ya kara kira umar adahama umar garba adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurinsa amma yana so in sai gurin nan tun da kusa da ni na ce a'a ba zan siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta hauhawa farashi don haka ba zan sayi filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan saya ba so sai ya ce a'a ai arha ne tun da yanzu shi kuɗi yake so zai wasa shi dima ne in zai siya in siya arha ai da in tafi da kuɗin kasuwa ma kara in sai filin shi in bari a gurinsa cikin sati ɗaya zai iya siyar mun a samu riba ninkin ba ninkin na ce a'a ya ce a'a in ci to ni ina ganin kamar harka arziki za mu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na ɗauki kuɗi na bashi bayan na bashi sai na ce masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu 'yan sai 'yan kuɗaɗen daga wurin abokan harkokinmu na ce zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in haɗe shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu aini ne katanga na ce ah, ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga idda katanga yake ce in kawo kuɗi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na ɗauki kuɗi na basu ya ce to wannan guri guri na ne don haka an cire iya gurin nan ya sa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire min iya guri na na haka foundation daga baya sai wani yaransa bashir sai ya zo sai ya rufe gurin sai da ya zo ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su kara buɗe mun digin to muna kan buɗewa sai aka turo wani yaro ya zo ya ce in dakata da wannan aikin na ce ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza min guri na ce a'a ba wanda ya canza min guri ba zan dakata ba sai ya ce to aka kira wani wanda aka ce wai folis ne shi aka siyo da guri ya zo ya same ni ya ce ah yaya muka zo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci ce ya na zo na ga an yi wannan abu na zo na haka wannan guri na ce a ah, eh kai ma ai da ka zo ka ga dagin dina ka ga biko na ka zo ka ture shi kai baka yi bincike ba ka zo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin yace to ai na zo na ga wannan sai tsaya an yi bincike nace to ina zan yi bincike to mu tafi dan dakata da aiki nace na dakata ya ce mu tafi station ce mu je To a ɓangaren wanda ake zargi da shirya wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikinsa malami ne mai addu'a don samun ihsani. Amma ya afka harka filaye inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu. Ga dai abin da ya shaida wannan fili. To da farko dai akwai amini na sunansa Alhaji Idrisa suna ce masa Alhaji Dan Mamulo. Muna harkoki na arziki da ni da shi wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kudin cefa ne kan iya tura yara na su je su same shi zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata to amana ta shiga tsakanin mu da shi sosai na taɓa bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sai da filin a bashi kudin yana da bukata na sai da filin na je na kai masa kuɗi kashi na bashi Yi umar dama kana da filaye ne kana ji na ina ji ni ba ina da filaye ba ne amma tun da na tashi ina karami ba harkan da muka fi fahimta idan kana da dan wani sauri ka sai kadara kana fahimta na mm. yawwa mun saba da maganan sai fili idan a hankalin ka samu sarari ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ba da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma muke mukan sayan fili in muka samu da sauki mu siyar ok kai malamin islamiyya ne haka A'a ni gaskiyar magana ba malami ne na Islamiyya ba. Eh almajiri ne mai yin harka irin ta addu'a da sauransu din nan? Eh lalle haka ne kwarai. Malam Umar in za mu tafi a gurguje eh, ni bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka eh, su ma sun zo sun eh, samu filaye a wajen naka. Abin da nake bayan na Buhari ka gane sai Mutari ya zo shi Mutari kafinta. Yawwa shi ma ya samu fili a wajen. Yawwa shi mutare da ya zo shi ma yana bukatan fili ya siya. Kana ji na? Eh eh shi ma aka samu a Yawwa shi ma mutare ya siya fili hamsin bai dari. amma kana fahimta na eh umar ba wai ina so ke eh, gaggawa bane abinda nake nufi Eh, duk waɗannan da suka yi musu alfarma sun samu filaye a takaice shin filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka ah, sayar musu kai ne da suke yi din ma na hada su da mai wuri ni ba ni ne mai wuri ba malam umar to me kawo a aka zo kuma filayen aka koma har da yan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza gaskiyar magana ba gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba gaskiya ba haka abin yake ya ake abin da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin ina gani na samu labari ba na kira su na tambaye su sun yi aiki a wuri suka ce ba su yi aiki a wuri ba na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi digin ɗin wuri za a yi aiki a wurin kana fahimta na eh ina ji sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa eh. muka kira shi a waya muka tambaye shi sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah sai suka ce su gaskiya da abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a ga musu da kuɗin su Umar yanzu in kai ki zuwa ƙarshen magana nan don ma mu gama ta da wuri eh, in faɗa masu sun zarge ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki ake ake ake aka nemi eh, damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda ke ka saba shiga eh, ba a sani ba da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali yi harkar damfara kake yi kana ji na yana eh, ji akalla ina tare da su tsawon shekara goma idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci to su suna sane da haka idan kuma ba na yi suna sane saboda sun aminta da ni na aminta da su masu raro za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Hikaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarki Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya. madalla sai a tara mako mai zuwa idan Allah ya kaimu domin jin wani sabon shirin da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe wato labarai a takaice. yan kwanaki kafin jam'iyyar republican ta zaɓi sabon shugabanta a majalisar dattawa shugaba mai jiran gado donald trump na matsa lamba kan 'yan majalisar su canza dokokin majalisar dattawa kuma su ba shi ƙarin iko wajen naɗa ministocinsa waɗanda ba a tantance ba. Sanatocin jam'iyyar Republican da suka haɗa da John Tone daga South Dakota da John Coney daga Texas da Rick Scott daga Florida suna gudanar da wani zaben sira a ranar Laraba domin jagorantar majalisar yayin da tsohon shugabanta Mitch McConnell zai yi ritaya daga mulki bayan kwashe kusan shekaru ashirin. A ɗaya bangaren kuma shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna muhimman batutuwan cikin gida da waje tare da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar Donald Trump lokacin da shugabannin biyu za su haɗa a ranar Laraba. Kuma zai buƙace shi da kada yi watsi da Ukraine in ji mai bada shawara kan harkokin tsaron ƙasa Jack Sullivan a jiya Lahadi. Trump na jam'iyyar Republican zai fara aiki a ranar ashirin ga watan Janairu bayan doke mataimakin shugaban ƙasar Kamala Harris a zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar a ranar biyar ga watan Nuwamba. Akalla sojojin Chad goma sha biyar ne suka rasa rayukansu yayin da talatin da biyu suka ji rauni a wata arangama tsakanin sojojin ƙasar da 'yan Boko Haram a ranar Asabar. Kamar yadda mai magana da yawun sojojin ya bayyana yana mai cewa an kashe 'yan Boko Haram casa'in 96. A jiya Lahadi, janaral Ishak a Achek bai bayyana inda aka kai harin ba, kuma bai bayar da cikakken bayani kan lamarin ba. Ya bayyana a gidan talabijin na kasar cewa sojojin sun kuma raunata 'yan Boko Haram goma sha ɗaya. tare da kwace makamai da kayan aiki. Ta masu saro baki daya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma an jima idan Allah ya kai mu da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Karfe bakwai kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu da maimacin shirin. Yanzu a madadin sarfi hashin da ya taya na gabatar da shirin da editar mu ta wannan zangon Grace Alheri Abdu sai Dadi Balawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. A washe muku sallama daga nan Washington DC sai an ku.